This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22, mita 17 da mita 25 sai kuma mita 60. Ana kuma iya kama shirye-shiryen namu kai tsaye ta kafar sadarwar intanet a biyoyahausa.com ko sashen hausa.com. ana kuma iya kama shirye-shiryenmu ta gidajen rediyon amfani fm ko sarauniya ko fara'a ko kuma nomad fm duk a jamhuriyar niger masu sauraron mu assalamu alaikum kabiru fage ne tare da grace alhera abdu ke maku fatan alheri ba labarin duniya za a ji fashin baki kan muhawarar da 'yan takarar kujerar mataimakin shugaban amurka suka yi a daren jiya alhamis sai kuma sharhin jaridan hausa da ra'ayoyi daga bakin mai shi za a kuma saurari shirin grace alheri abdu na kainuwa da shan allah amma duk sai bayan an saurari labarin duniya tukuna. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran mataimakin shugaban ƙasa amurka joe biden ya yi kira ga 'yan jam'iyyar republican a majalisa da suka hada da abokin takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar dan majalisa paul ryan su kyale gwamnatin obama ta farfado da tattalin arzikin ƙasar a cikin muhawarar da aka gudanar a wata karamar makarantar jami'a da ke jihar kentucky da aka yayata a tashoshin talabijin na ƙasar biden ya dora wa jam'iyyar republican alhakin taɓarɓarewa tattalin arziki ryan ya mai da martani da cewa shugaba obama da 'yan jam'iyyar democrat a majalisa sun shiga ofis a shekara ta 2008 inda jam'iyyar take da rinjaye wannan kuma ya ba su damar yin dukkan abin da suke so ya ce gwamnatin ta shaida wa amurkawa cewa idan aka amince da tsarin zaburar da tattalin arziki zai haɓaka tattalin arzikin ƙasar da kashi 4 bisa ɗari amma tattalin arzikin ya cira ne da kashi 1.3 bisa ɗari kawai da yake magana akan harkokin kasashen ƙetare Badan ya bayyana harin da aka kai kan ofishin jakadancin amurka a libya a matsayin abin takaici tare da alkawalin cewa ko da wanne kuskure ne aka yi ba za a sake maimaitawa ba ryan ya kushe wa gwamnatin shugaba obama domin gaza samar da cikakken tsaro a benghazi da kuma ɗaukar makonni biyu kafin su amince da cewa harin na ta'addancin ne. mataimakin shugaban ƙasar ya bayyana cewa ba a shaidawa shugaba barack obama cewa ana buƙatar ƙarin jami'an tsaro ba firayim ministan ƙasar turkiya recep tayyip erdogan ya ce kayan da ƙasar ta kwace daga jirgin fasinjan ƙasar syria da aka tilastawa sauka a ankara yana ɗauke da kayan aikin soja da albarusai da ake nufin kaiwa gwamnatin syria mr erdogan ya shaidawa manema labarai jiya alhamis cewa wani dan ƙasar rasha ne ya tanada kayan na yaƙi da jirgin ya yi dakonsa to sai dai bai bayyana inda ƙasar turkiya ta samu labarin sirrin ba ko kuma wanda ya tanadi kayan a rasha tun farko dai jami'an siriya sun musunta cewa jirgin ya yi dakon kayan aikin soja ne wani ma'aikaci da ke cikin jirgin ya ce hukumomin turkiya sun sa masu ankwa suka sa su kwantawa a ƙasa lokacin da ake binciken jirgin an kyale jirgin na siriya ya ci gaba da tafiya zuwa siriya jiya alhamis da safe bayan da turkiya ta kwace abin da ta bayyana a matsayin kayan da bai dace ba siriya ta mai da martani da kakkausan lafazi dangane da tilastawa jirgin sauka da kuma kwace kayan jiya alhamis da cewa shawarar da turkiya ta yanke cin fuska ne kuma abin takaici kuma bisa ga cewarsu ba daidai yake ba a da fashin jirgin da aka yi shugaban ƙasar masar ya soke babban mai shigar da ƙara na ƙasar daga mukaminsa bayan da wata kotu ta wanke waɗansu magoya bayan tsohon shugaban ƙasar hosni mubarak da laifin shiryawa da kuma kaiwa masu zanga-zanga kazamin hari shekarar da ta gabata tashar talabijin ta ƙasar misira ta sanar jiya alhamis cewa shugaba mohamed morsi ya sauke janar abdulmagwid mahmud daga mukaminsa ya kuma sanar da shi a matsayin jakadin ƙasar a vatican sanarwar ta biyo bayan ɗora mahmud alhakin gabatar da shaida mara tushe da ta yi sanadiyar wanke magoya bayan mubarak 24 da 'yan gwagwarmaya suka yi to daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ake sauraron labaran nan jami'an kasar pakistan sun ce wani jirgin amurka da baya amfani da matuki ya kashe akalla mutane goma sha shida da ake kyauta zaton mayaka ne a arewa maso gabashin kasar kusa da kan iyaka da afghanistan jami'an sun ce an tsinkaye magoya bayan hafiz gul bahadurit ne da harin da aka kai kan wani gida da ke yankin kabilu na orkazi da ke kan iyaka da arewacin waziristan wannan ne hari na biyu da aka kai a yankin a cikin 'yan kwanaki da dama galibin yankin kabilu na pakistan ya yi ƙaurin suna ne a matsayin mafakar alka'ida da mayaƙa da ake alkantawa da taliban ma'aikatar harkokin ƙasashen ƙetare ta pakistan ta gabatar da ƙorafi gaban ofishin jakadancin amurka da ke islamabad dangane da hare-haren jiragen da ba su amfani da matuƙan ma'aikatar ta ce ba za a lamunci hare-haren ba da ta ce sun saba wa ɗiyawucin ƙasar pakistan da kuma dokokin ƙasa da ƙasa ba jami'an amurka sun ce hare-haren suna da muhimmanci a yunkurin shawo kan mayaka labarin duniya ke naka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To kamar yadda dai aka ji a labarin duniya daren jiya aka tafka muhawara tsakanin 'yan takarar kujerar mataimakin shugaban Amurka a zaɓe mai zuwa ga kuma rahoton karin bayani akan wannan muhawarar. a muhawarar da 'yan takarar kujerar mataimakin shugaban amurka da aka gudana a daren jiya alhamis tsakanin paul ryan da kuma joe biden mataimakin shugaban amurka paul ryan ya ce amerikawa na kallon isasshiyar shaidar da ke nuna yadda gwamnatin barack obama ke kama kame bayan ga matsaloli na ci gaba da dabaibai amerikawa da rashin ayyukan yi a gida da kuma hulɗa da ƙasashen waje Ryan sai ya ƙara da cewa. We don't want to broadcast to our enemies put a date on your calendar, wait us out, and then come back. But you we agree want to with make the sure. We do agree. We do agree with the tra- timeline and the transition. Dan takarar kujerar mataimakin shugaban ƙasa ƙarƙashin inuwar Republican mai adawa yana mai cewa Amurka fa ba ta buƙatar nuna wa makiyanta irin nauni da take da shi. Ya ce, ku rubuta wannan ku ajiye, za ku gani. abin da ya kamata a yi shine a yi haƙuri har sai an kawo da matsaloli da ake fuskanta sannan sai a mai da hankali wajen tunkarar wasu amma shi kuma joe badin mataimakin shugaban amurka barack obama mai ci yanzu sai ya ba da amsa cewa ai gwamnatin barack obama fa ta yi rawa gani wajen yin taka tsantsan kan rikicin syria kuma ana ci gaba da azawa shugaba bashar al-assad lamba kan sai lalle ya sauka daga kujerar mulkin syria sannan ya kara da cewa we are doing it exactly like we need to do to identify those forces who, in fact, will provide for a stable government and not cause a regional. Joe Biden yana mai cewa ai gwamnatin Barack Obama ba tana kokarin aiwatar da abin da ta shirya gudanarwa ne wajen kokata gano dogarawan tsaro da za su iya kafa gwamnatin tsakiya mai karfi da kokarta maido da zaman lafiya ba kawai a yi kamar yadda wasu suka yi wajen kirkiro rashin jituwa a tsakanin 'yan ɗariƙar shi'a da 'yan sunni da hakan ya haifar da rikici a yankin ba to game da wannan muhawarar ce da 'yan takarar mataimakan shugaban na amurka guda biyu suka gudana a daren na jiya na nemi jin ta bakin mai fashin bakin sashen hausa wanda ya halarci kuma ya kallaci tattaunawar ta kafa talabijin tun farko farawa har zuwa ƙarshe alhaji garba suleimanu sarkin noman boston wa ya fi burgewa ne a wannan muhawara eh, a gaskiya abin da ya fi bani sha'awa a wannan muhawara mukabula da aka yi tsakanin mataimakin shugaban ƙasar amurka obama da kuma mataimakin shugaban ƙasa mai neman kujeran obama wato mitt romney ryan wato shine shi wannan dattijo ga shi dai tsoho ne bayan ga tsoho yana ɗin da ke tare wato azaman da ke cikin shi na ansa tambayoyi ya fi ma na mai gidansa yadda lokacin da suka yi muhawara da shi da shugaban ah, republican mai neman kujera joe Biden ya kokari matuka gaya kowa zai shi kake kira da tijo shi ne kira da tijo da tijo mai ran karfe gaskiya ya yi kokari don ta san shi wannan yaron kusan ma kamar ɗani a gare shi ya kamata a ce wannan shi eh, rai zai fi shi kuzari da sauransu to amma da yake an ce shi eh, joe biden shekarar shi wajen talatin da ko tara ne yana senate ya fi shi goguwa ya fi shi sanin yadda abubuwan suka faru tun zamanin su reagan su wane ne duk gashi na yana ta kotun ɗin abubuwan da aka yi tsakanin democrat da republican yayi to ni dai ana gani na yayi fuci fuci da shi To masu saurare kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kafin shirinmu na gaba ga garba sufa zai taya ku shakatawa. marigayi garba sufa yanzu kuma ga grace halera abdu za ta gabatar da shirin kainuwa da shan allah Masu saurare barka da warhaka da fatar an waye gari lafiya Grace Alheri abdu ke farin cikin sake saduwa da kuwa wannan shirin. Idan kuna biye da mu shirin kainuwa yana birnin tarayya Abuja inda wakilinmu Nasiru Adamu Ilkaya ya mana hira da Malam Aliyu Hayya mai zane-zanen jaridar Daily Trust. Nasiru ya tambaye shi menene ya sa bai buɗe shago na ƙashin kansa ya ci gaba da gudanar da wannan sana'ar ba sai ya bayyana cewa. Kasan abin da ya kasu kala-kala. bangaren zane akwai kamar yadda dai muke da su a Najeriya dai ba su kala shida ba zuwa bakwai. a bayan ka duba kamar ƙasar waje zaka ga sun kai wajen arba'in ma yanzu a nan arewa ko yawancin universities ɗinmu daga abin da suke shine ake kira graphics bangaren ko commercial suke kiran shi bangaren eh, zane ne amma wanda kawai su sun fi damuwa da yadda za a yi kamar poster a zana poster design a zana signboard da sauransu sannan akwai bangare na biyu da ake kira fentin shi kuma wannan sun damu ne da bangaren gyale-gyale na kamar na gida yadda za a zana ƙauyuka yadda za a zana wurare dai nan da zai yake da suke da ƙayatarwa haka ko rafi ne ko wani kogi ko fadama ko kuma mutanen da suke tafiya cikin sahara da sauransu mm. shi wannan shine ake kira fentin kenan sannan akwai bangaren taɓo. wanda su bangaren suna amfani ne da tabo domin su yi tukwane tulu da sauransu bangare na uku kenan na hudu akwai textile shine masu zanen atamfa inda za a zana ma a tafi zayyana a yi zayyana ko kuma su hula da sauransu su eh akwai hula a ciki akwai hula amma irin su zanna din nan eh, da sauransu kamar ta kaina din eh duk duk ana yi eh to duk yanda za a koya maka yanda za ka zana a ce okay kamar za ka yi zane akwai basic abubuwa da za dole su fito a cikin zane dole ka san su to shi advantage in wanda ya je makaranta shine akwai abubuwan da kai ba za ka iya sani ba za ka iya sa amma ba tare da ka san kana yi ba amma idan ka je za gurin makaranta za a koya maka in kai haka kai haka za ka samu kaza amma in kai kaɗai ne kake sai ka ta yi ka ta yi ka ta yi wataƙila ka iya samu amma in ka je makaranta za a gaya maka ga abin da za ka yi kuma kana yi din sai ka ga ka ka samu abin da kake nema. Yawwa wato kana nufin irin mutane da ma suka yi suna sunan su masu zane ne Mhm. wato akwai wata dabara ta daban da ake koyarwa a makaranta wacce ta yi bambanci daga wanda kawai ya taso yana yin abu ne da irin tunanin eh sosai akwai mm. akwai saboda idan ka je makaranta za a nuna maka kamar yadda kamera za ta yi maka a ce kamar daga nan shine ake kiran shi perspective idan mutum yana nan gurin in ka ɗau hoton shi ya kamata ya zama ta eh. gefe ne ta sama ka ɗau hoton shi ta ƙasa ne ko kai ne a sama shi ne a ƙasa sannan kuma ya idan ka zai iya gane maka shi kamar yanzu kana saman bene mutum yana ƙasa idan ka leƙo kuna gaisa da shi ya za ka gan shi sai a ce sai ka mai da shi a hoto To, wato dai lalle in yana ƙasa nan dole ka ganshi yana ƙasa kuma gila kansa za ka fara. Yawwa, yanzu ka gani ina eh. kallon ka kana kamar. ba muna setin juna. amma in na ni ne a sama, eh. kai kana ƙasa, ka ga eh. zanga ka zama karami. kwarai da gaske kuma kai na za ka fara gani. Kuma kai zan fara gani. Eh haka. To kaga ta duk waɗannan dabarun, su waɗanda ba su karatun ba ba sa iya fitar da wannan abin shine kawai babban bambancin. To. Ba sai ka ga an yi mutum kan shi ya ƙato gangar jikin ta yi ƙarama. kuma ba wai sun yi ne kamar yadda ake a katun ba tunda shi dama katun exaggeration ne abin da dama nake son mu gane shine ah, akwai tsari na zane da ake cewa idan an zo zane akwai kamar fentin da ka kawo din wato amfani da fenti eh. akwai wasu kaloli da ake hadawa eh, sai su ba da wani kala daban da eh, babu shi shi kuma wannan wace fasaha ce a tsarin zane to kalolin da basically guda uku ne manya-manyan kalolin akwai ja ruwan dorawa sannan akwai ruwan bula wato su baki da farin nan ma da ake magana ba sa cikin manya da fari ba ma sa sa a cikin za a cikin a cikin <laughs> wata sabuwa ke hmm. saboda ka dauka yanzu nan in aka ce babu wannan wutar eh. gurin nan zai zama baki da fari ne kawai kwarai da gaske ka duba kuma misali idan ka je kauye a ce almuru yayi in ka duba komai zaka ga ya fita ne tsakanin baki da fari kawai babu wata kala haka to shi isa ba ma son su a cikin lissafi amma rashin sa su a lissafin ya nuna ba sa cikin manyan kaloli da ake magana kuma sannan za a iya fidda kalar su idan aka hada wasu kaloli ne daban eh abin da isa su waɗannan farin kaman haske ne shi mm. haske shine yake fitar da sauran kalolin mm-hmm. ya zama base kenan na gani fari da bakin sun zama base su suke fitar da sauran kalolin wato su dai su ne iyayen kaloli su ne iyayen kaloli to kuwa da sana'a da ta karbe shi babu shakka masu sauraro suna samun ilimi idan kuka biyo mu a shirinmu na gaba za ku ji kalolin da ake har harhaɗawa a fitar da waɗansu yanzu dai a madadin bakon namu aliyu yahaya mai zane-zane na jaridar daily trust da kuma wakilinmu nasiru adamu hilkaya da ya mana hira da shi sai kuma ki Kibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Sai a saurari ayoyi da ku masu sauraro kuke aikowa ta wayar tarho. jaridun hausa na wannan makon zai fara ne da jaridar rariya inda a shafinta na biyar ta buga labarin da ke cewa dubun masu fataucin yara ta cika labarin ya ci gaba da cewa jami'an hukumar yaƙi da safaran mutane ta ƙasa sun cafke wasu mutane biyu namiji da mace da suka ƙware wajen satar jarirai da ƙananan yara suna sai da su ga ma'aurata da ke fama da matsalar rashin haihuwa bayanai sun nuna cewa kinsley linus da mata unwosu wacce malamar asibiti ce kan sai da jarirai ne ga mabukata akan kudi naira dubu ɗari hudu hukumar ta ce ta cafke mutanen ne a abuja a tare da su akwai wasu yara su biyar da suke shirin mika su ga masayansu ita kuwa jaridar aminiya ta buga wani labari a shafinta na bakwai inda labarin ke cewa kwamishina ya nemi masu filaye a jigawa su gina ko a kwace labarin ya ci gaba da cewa gwamnatin jihar jigawa ta gargaɗi waɗanda aka ba wa filaye su gaggauta gina su ko kuma in sun ƙi za su fuskanci kwacewa kwamishinan ƙasa da safiyo na jihar alhaji muhammad barde jahun ne ya bayyana wa manema labarai haka a ofishinsa a lokacin da yake ganawa da su ya ce yanzu haka ma'aikatarsa ta kwace filaye 280 da gwamnatin jihar ta ba jama'a amma suka ƙi ginawa shekara da shekaru ya ce a tsawon shekara biyar na mulkin gwamna sula lamido gwamnatin jihar ta ba mutum 500 takardar mallakar filaye ya ce gwamnatin ta kuma raba filaye 3,996 a ɗaukacin masarautun jihar biyar kyauta da nufin wadata jama'a da gidaje ya kara da cewa nan gaba za a sake raba filaye 4,400 ga jama'ar da suka rasa matsugunansu sakamakon ambaliyar ruwa a yankunan jihar da nufin sauƙaƙa musu Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai kammala ne da wani labari da jaridar Leadership Hausa ta buga a ta na biyar, inda labarin ke cewa Jigawa ta karyata jita-jitar haihuwar jariri rabi mutum rabi dabba. labarin ya ci gaba da cewa majalisar karamar hukumar jahun da ke jihar jigawa ta soki lamirin jita-jitar da ake yadawa ta hanyar yanar gizo na facebook kan hoton wani jariri da ake cewa an haifa a babban asibiti da ke karamar hukumar ta jahun wadda aka ce rabinsa mutum rabinsa dabba ne jagororin majalisar karamar hukumar ne suka karyata wannan al'amari ga manema labarai a sakatariyar karamar hukumar jahun da ke jigawa jagororin sun ce mun samu labarin yadda ake alakanta wannan jita-jita da wannan asibiti na jahun wanda ko kaɗan ba haka ba ne illa mu dai mun san a satin da ya gabata wata mata ta haifi wani jariri da ƙafa uku hannu uku da kuma kai guda biyu wakilan majalisar karamar hukumar sun tabbatar da haihuwar wannan jariri amma sun ce ko kaɗan bai yi kama da wata dabba ba kuma tuni jaririn ya riga mu gidan gaskiya jim kaɗan bayan haihuwar tasa muhammad salis Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. To da fatan za a gafarce mu Muhammad Salisu Rabiu kenan da sharhin jaridun Hausa. Yanzu kuma sai a saurari ra'ayin da masu sauraron mu suka aiko nasu na kansu. Assalamu alaikum ne Usman Abubakar Toronto, Canada. ra'ayi na yau shine akan jami'an tsaron najeriya wanda suke cewa suna da labari na asiri su je su auka wa mutum bai san hawa bai san sauka ba kamar yadda a kuma wannan mutum a zaria ina aiki a rufanare matatan mai ta kaduna haka je aka fada mishi a tsakan dare to wannan abu kada a bar shi haka kawai in ba haka ba zai ci gaba a kai kara ma kotunan najeriya ba za su yi shari'an gaskiya ba da sun saba wa mafi yawan suna shari'a ne ba na gaskiya ba ga kamar yadda muka gani na idori da kuma wani shugaban banki din nan to suna iya su kai har kotun duniya a mishi haƙƙinsa in dai mutukan ba shi da wani abu to kar bar hakkin haƙƙinsa ya zube a banza in za ka ni kaina ina da gida a zaria na ba da haya idan mai wanda ke zana a gidan ya wani abu kawai sai a je a rusa gidan shi shikenan ni na rasa gidan ke na yi asarar gidan a misali ne haka abin da suke aukuwa kenan yan majalisu su yi gyara akan wannan abu zaluncin ya yawa assalamu alaikum ni na usman abubakar daga toronto canada Assalamu alaikum Radio Amurka mai magana Ibrahim Ibrahim daga Gombe Najeriya daɗin kowa hina. Za a kan shugabanninmu na Arewa irin sanatoci da res da ministoci mun san kanku a haɗe yake amma yana da kyau ku sake tashi ku haɗa kanku ku dawo Arewa mutuncinta da darajanta kamar da lokacin su Sardauna. a yanzu waɗansu mutane kalilan sun sayar da mutuncin arewa sun karbi kuɗi sakamakon mutuncin arewa yana neman zubewa to yana da kyau ku tashi tsaye ko res da sanatoci da ministoci ku tashi tsaye domin ku dawo wa arewa mutuncinta kamar da lokacin eh, marigayi sardauna ra'ayina kenan mai magana a eh, ibrahim ibrahim daga gombe daɗin kowa yana da daɗin To, lalu kuma ga gare Salar Abdu za ta karanto labarai a takaice. mataimakin shugaban ƙasa amurka joe biden ya yi kira ga 'yan jam'iyyar republican a majalisa da suka hada da abokin takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar dan majalisa paul ryan su kyale gwamnatin obama ta farfado da tattalin arzikin kasar a cikin muhawarar da aka gudanar a wata karamar jami'a da ke jihar kentucky wadda aka yayata a tashoshin talabijin na kasar biden ya dora wa jam'iyyar republican alhakin taɓaɓarewar tattalin arzikin ƙasa ryan ya mai da martani da cewa shugaba obama da 'yan jam'iyyar democrat a majalisa sun shiga ofis a shekara ta 2008 inda jam'iyyar ke da rinjaye wannan kuma ya ba su damar da za su iya gudanar da dukkan ayyukan da suke so ya ce gwamnati ta shaida wa amurkawa cewa idan aka amince da tsarin zabura da tattalin arziki zai haɓaka tattalin arzikin ƙasar da kashi hudu bisa ɗari amma tattalin arzikin ƙasar ya cira ne kawai da kashi ɗaya da 1.3 bisa ɗari. Firayim Ministan ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya ce kayan da ƙasar ta kwace daga jirgin fasinjan ƙasar Siriya da aka tilasta wa sauka a Ankara yana ɗauke da kayan aikin soja da albarusai da ake nufin kaiwa gwamnatin ƙasar Siriya. To a gaishe ki, jama'a masu sauraron mu a nan kuma za mu dakata sai can da la'asar insha Allah za ku sake jin mu da wasu shirye-shiryen. Sashen Hausa na yin ta'aziyya da yin jaje da waɗanda ɓannar ambaliyar ruwa ta yi wa ɓanna. a jihohin najeriya musamman ma jihar kogi allah ya maida da alherin sa amin yanzu mana dingare su alheri abdu da cd mai hada mana sauti da sauran abokan aiki kabiru fage ne ke maku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.